Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan mako za mu bi wakilinmu ne Zaharaddin Sani Funtuwa daga jihar Katsinan Najeriya domin jin wani taro da aka gayyace mu na kungiyar nakasassu a jihar. Shin me ya gudana a wajen wannan taro? Zaharuddin Sani Funtuwa gare ka. Farko mai sauraro zai so ya je cikakken sunanka. To sunana Salisu Abubakar Funtuwa ciyaman na nakasassu na Bora Butuwa Local Government. Na ga gashi kun yi wani taro wanda mai sauraro zai so ya ji wannan taro na menene kuka yi? Eh wannan taro da muna yin taro ne na kungiyar kwallon guragu Paras Sauka kenan ah. wanda a katsina akwai kato shine muke so nan funtuwa ma insha Allahu ya zama na muna da ita standard kaji babban makasudin wannan taro sai kuma na biyu muna son mu wayan mu da yan uwanmu juna kanmu na bara ba sana'a ba ce mutum ya tsaya ya koyi sana'a ya dogara da kan shi shine babban abin da ya tara mu a nan gurin ah. kunga ita wannan farasuka wato kwallon guragu kunga tana wani tasiri ne a fadin duniya shi yasa kuma kuke da yunkurin ku kafa ta eh kwarai kau mun ga tana da alfana a shauran na kasassun mu saboda tana hada kan mu kuma tana wayan ma da yan uwan mu kawunan su mutum ba sai ya tsaya ya saurari abin da wani zai bashi ba to shi yasa muka ga ya kamata mu ma mu farfado da wannan abu ya mana mun dogara da kanmu ba wai a rinka tara mu a rinka ba mu wani abu ba mu ma Allah ya ba mu yanda za mu bada shine babban makasudin wannan abu na kamar na so in ji a taron da kuka yi kun nuna cewa har irin sana'o'i na tsakanin mambobin ku kuke so ku haɓaka ya abin yake me za ka yi mana bayani akai to abin da muke so dama na daidai muna da guragun nan suna da yawa ba wai su fita su je su rinka yi bara su dawo gida ba A'a muna so mu zannar da su gida ne. A cikinmu akwai waɗanda sun iya walda za su mu rinka kekunan guragu kai aure da sauran duk wani abu wanda ake yi da walda za mu rinka yin shi wanda mu ma gwamnati ta gani don ta taimake mu ba wai muna jiran a rinka tara mu a bamu wani abu ba ne, ba mu ma muna so mu dogara da kanmu to ji kama kayi magana akan zababbu wato 'yan siyasa kamar wasunsu sun maida ku kamar waɗanda sai dai su su ba ku sadakan naira biyar naira goma naira ashirin to me kake nufi da haka to abin da nake nufi duk mai rai dai duk wanda Allah ya bani ƙasa shi kan shi mutum ne kuma in za a yi zaɓen nan mu kan mu ana bin mu a zo a tara mu a dau dan abin da ba zai kashe mana kishi ba yawancin yan siyasa ni ba mu san su ba babban abin da muke so muna son su taimaka su sa mana hannu mu ma muna so mu kafa kungiya ta musamman wadda za mu rinka koyar da yan uwan mu sana'a wasu za su rinka electrician wasu za su rinka walda kai har gurin keken ɗinki muna sa ran za mu rinka kwasan guragun mu kai muna kira ga gwamnatoci da shauran 'yan siyasa su taimaka mana su sa mana hannu don mu tsaya da gindinmu to sai muka kama shi gwamnan jihar katsina na mece yanzu ya kafa wani ofishi wanda ake taimaka ma mutane masu bukatu na musamman wanda har yasa mai taimaka mashi na musamman kuna nufin wannan ofis har yanzu bai san da ku ba sn ya na san shi kwamfam tun da na je taro katsina na gan shi an ce min wa'in shi ne sa ani ga allah ba za mu ce masari ya yi min laifi ba saboda masa ni ban ma taɓa samun gwamnan da ya san da mu ba irin masa tun da har ya kafa mana SA ya ba ya ɗauki na kasassoi cikin mu an ce wannan shine zai rinka ba shi shawara akan harkokin na kasassu to kaga duk in mun tashi ba wanda za mu yi abin ga sai SA din mu in ma wani abu ake bashi da sunan kungiyar mu to mu ba kanmu yake yiwa ba kan shi yake ginawa ina faɗin wannan da babban murya ko sa kira na yi gani gashi zan ce me ya taba bamu in ya bamu wani abu da gwamnati ta bashi ya gaya mana kungiyar ku ba ta da rijista a gurin ne ka san wani lokaci ita gwamnati tana yin abu ne akan kungiyoyi kuna da rijista da su ita wannan ma'aikata ta ku ta masu tallafa mutane na musamman kwarai kau gaciya ya uzaka ai yana yin bakin kokari akan duk wani da kasashe musamman mu guragu da ke katsina sai dai ka san shi abu in aka ce ma baka more shugaba ba to bayan da zaka yi tunda mu yanzu SA ba shine shugaban mu ba na so ka ga mun sunanka eh, sunana Muhammad Lawai to malam Muhammad Lawai ga kana ga kun zo wannan taro na masu bukata ta musamman wanda aka fi sani da na su to an ce kana da sana'a wacce irin sana'a kake eh sana'a welda nake yi hmm. na koyi aikin welda na a can Lagos ne hmm. wanda makarantar da na fara yi ita ce NDE hmm. na shekara a can Lagos na shekara hudu to amma saboda ina son in ci amfanin wannan aikin ah. shine na kara tsayawa na shekara hudu ah. na shekara takwas a jere ah. to alhamdulillah da na gama aikin na gama koyon wannan makaranta sun taimaka min ah. da wasu abubuwan kayayyakin aiki ah. wanda gaskiya alhamdulillah na gode musu kuma na gode ma hukumar makarantar yanzu haka ka bude irin shago naka wanda kake yin wannan walda a'a kunna ban bude ba saboda to me kawo tsaikon eh akwai abin da ya kawo tsaikon shine lokacin da na graduating dina daga can Lagos hmm. aka kai ni katsina state license office aka ce ga mota nan za ta kawo ni hannun funto local government da wata wasiƙa wadda ban san abin da suka rubuta ba a ciki suka ce in na zo gida in samu chairman local government dina in bashi insha Allahu zai taimaka mu to na bashi wannan takarda ya ce bayan kwana biyu in dawo to da na je bayan kwana biyu to magana kenan ni dai har yanzu dai ban ji motsin komai ba Ba tun da baka ji motsi ba kai ma sai kai zaman ka kenan baka gudanar da aikin eh to ina dan kewaya kusa da abokanai haka yan uwa da abokan arziki wanda suke aiki ina dan tama musu su ma ina dan yin aiki suna dan san min abin da ba za a rasa ba to yanzu kai me kake bukata na ganin cewa kai har makarantar koyon wannan walda kaje ka koya ya kamata a ce kai ma mai cin gashin kanshi ne yanzu me kake bukata eh to alhamdulillah ina roƙon mu taimaka mana ba ma kamar ni dai da nake na koyi wannan aikin sosai da sosai in samu kayan aiki da wurin da ya kamata in zauna wanda yake kan hanya ne jama'a za su ringa ganin aikin da nake yi wanda zan dan sa kowa ya ringa gani wanda dole ne na kasa ba gajiyawa ba ne in dai ina gurgu to hannuna na aiki na iya keken guragu get irin wannan manya na motoci na iya na iya kofar gidaje na iya windows sannan sai wannan ribiti namu kuma na iya tukwane na ribiti da sauran dai abin da ba za a rasa ba na ji kama ka ce kana da yara ma waɗanda suke wannan aiki kuma suna nan cikin ku guragu ya su waɗannan yaran su ma kai ka koya masu koko sun iya ne a shi yaron da nake son dama mai aikin da shi dama na san ya iya ne shi yasa nake son in jawo shi a jikina saboda mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu yi wannan aiki yanda zai inganta kowa ya gani ya sha'awa shi yasa na ce akwai yaran da za mu ringa aiki da shi to me sunanka sunana idris to an ce ka iya aikin walda dama can ka iya aikin ne a ina ka koya a gun iyayena to yanzu kana aikin koko baka aikin a ina yi kama yaya kama walda mm. da kira mm. da kuma da kyawari mm. da keken guragu duk ina yi to shagon ka gare ka koko shagon wani kake a shagon iyayena ne shagon iyayenka eh. to kai akwai wani taimako na musamman da kake so ne ganin cewa gashi a wajen iyayenka kake kaga kila baka da wata damuwa da iyayenka ke aikin eh ina da damuwa wannan abin a ƙara yi mana shi ga gamu guragu mm. wannan abu a jawo mana shi kamar babba hanya kamar yadda dan uwana Muhammad Lawai ya faɗa ah. a samu babban guri a buɗe mana inda za mu jawo mu mu dogara da kanmu ba sai mun ji wani ya ba mu ba so muke mu dogara da kanmu sai kuma wani makon Allah ya kai mu za mu dasa daga inda muka tsaya muna godiya wakilin mu Zaharuddin Sani Funtuwa yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Lazarus Gresham da take hada mana sauti. Usman Ahmad ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. na kasa ba za ta zama kasa